Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Hakanan kuma za a iya samun mu a gidan rediyon amfani fara'a dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro sunana Hassan Maina Kaina zan jagoranci wannan shiri na musamman daga nan Abuja. Shirin na kunshe da martani kan sassauta hana fita daga litinin dinnan da shugaba Buhari ya yi. Rahoton halin da ake ciki akan coronavirus a jihohin Niger da Kwara. Duba ta kaita zirga-zirga tsakanin kana hukumin jihar Filato. Zantawa kan samar da ruwan sha daga bankin duniya a Nijar. Shirin a daina shan kwaya. Darussan Ramadan inda za mu kammala da yardar Allah da sharhin jaridun Najeriya. Amma duka kafin wannan sai kun saurari cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai kula da tsare-tsaren yaƙi da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Biggs ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasarin amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na dakile yaduwar annobar coronavirus a kasar akalla rabin gwamnoni jihohi hamsin na kasar sun fara bude wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na kwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka bude kasuwancinsu iya a wuri guda amma babu jihohin amurka da suka cika ka'idojin fadar white house ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu kafin ba da izinin wuraren kasuwancin su sake buɗe kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda birks wacce ta yi magana a jiya lahadi ta ce akwai hadari matuka tattare da haduwar jama'a a bakin tekun pacific na california a ranar asabar ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka ba da izini a sake bude shagunan gyaran jiki na mata yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran kafa da hannu da abokan cinikayya suna sa kyallar rufe baki da hanci amma ta ce duk da haka kusantar juna da suke yi bai dace ba jami'an amurka sun yi imanin cewa china ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna shugabannin china da ganga suka ɓoye munin cutar daga duniya a farkon watan janairu in ji wani rahoto da ma'aikata harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan mayu wanda kamfanin dillancin labarai na associated press ta samu kwafinsa bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin trump ke kara yin allah wadai daga kasar china yayin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a ranar lahadi ya ce china ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta trump suke zarginta da jan kafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar inda suka nuna gazawarta. abokan adawar shugaba trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga china wace kishi amurka ce amma kuma babbar abokin cinikayyar kasar hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da trump ke yi na daukan hankulan amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi a nata bangaren china ta yi ta yunkurin dauki hankulan jama'a kan barkewar cutar inda aka ga ta kara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar tare da rage waɗanda take fitarwa ta kuma fake da hakan ne inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyakin tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancinta kamar yadda ƙididdiga ta nuna 'yan jaridar ƙasar kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatakar neman yakin bangaren masu amfani da harshen ingilishi mai zaman kansa cikin wata sanarwa da suka fitar kungiyar 'yar jaridan ta ƙasa da ƙasa da ake kira reporters without borders ta ce kamaru tana matsayi na 134 daga cikin ƙasashe 180 a cikin jerin ƙasashen duniya a shekarar 2020 da ke samun 'yancin 'yan jaridu na duniya wasu 'yan jaridar kamaru na tsare saboda ba da rahotanni da suke yi wasu kuma suna tsere wa sojoji ko kuma 'yan ta'adda da ke fafatakar neman yakin na bangaren masu amfani da harshen ingilishi 'yan jaridar kasar ba su gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum dubu biyu dauke da ita a kasar amma sun ce suna taya abokanan aikinsu da ke tsare bakin ciki da suke ji kamar irin su manchi bibixi da t conrad da aka tsare tare da tuhumar su da laifukan yi wa ƙasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da 'yan jaridar wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan sumfurin akuya da icen gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus a jiya lahadi shugaba john magafuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a ƙasar ta tanzania saboda a cewarsa ba su da sahihan sakamako Allah. litinin din nan hudu ga wannan wata na mayu gwamnatin najeriya take sassauta dokar hana fita da ta ayyana a watan da ya wuce dokar da da shugaba buhari ayyana a jihohin lagos ogun da kuma nan babban birnin tarayya don hana yaduwar cutar coronavirus za ta koma hana yawon dare daga karfe takwas kazalika ma'aikatan gwamnatin tarayya za su yi aiki daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu na rana tuni da wasu suka nuna shakkun matakin ka iya daƙile nasarar da ake samu wurin yaduwar wannan annoba da ta'addabi duniya sanata isa hamma mai na daga waɗanda ke fatar shugaba buhari zai sake nazartar matakin don tsawaita dokar nan gaba haka da nake magana da kai ina duba ina ganin mutane suna zaune kara zube babu wani alaman sanitizer babu wani alaman face mask babu wani alaman cewa ma akwai wani problem gashi muna cikin lockdown ma kenan ballantana yau litinin ya zo an bude to sai Allah kaɗai ya san tamukson da za a zo a yi kada mu duba mu ga cewa ai wata kasa tana bude ƙasarta saboda wannan abun su ma sai da suka duba suka gani abubuwan nan ya ragu ko sun shawo kan abubuwan kuma bayan da haka ma labarin da muke ji kasashen da suka buɗe din ma yanzu sun zo sun yi dana sanin buɗewa saboda sun zo ya sake karuwa to a nan najeriya abin da ya sa muke ganin cewa yau din nan muna iya yin wani abu saboda har yau din nan mutanen da aka samu ba su yi yawa ba muna da doktoci da likitoci da 'yan health inda za su iya lura da waɗannan abubuwan. Yau dinnan ranar da aka ce cutar nan ya kai mutane dubu hamsin ko dubu ɗari a Najeriya zai zamanto cewa ko wajen da za a kwantar da marar lafiya ba za a samu ba. a nan ne to za a ga masifan wannan cutar mutane suna mutuwa a kan hanya a nan ne za ka ga mutane suna mutuwa a cikin gidansu wannan abun kuma yana menene saboda wannan abun har yanzu sabon abu ne wadda yau din nan duniya kanta bata gama gane kan wannan abun ba har yanzu ba a nemo maganinsa ba saboda haka ya kamata ita gwamnati ya yi taka tsantsan a wajen buɗewa ɗinnan, saboda yau ɗinnan mutane suna ta maganar cewa gara sun mutu da corona da kan wannan yunwa saboda ba san menene korona din ba matakin hana kusantar juna baya tasiri a tsakanin jama'a musamman talakawa masu gwagwarmayar samun abinci a duguni kazalika mayanin rufe fuska ma baya ba da kariya ɗari bisa ɗari daga cutar in kaɗai bai rage yaɗa ta da kuma kare kai a yankuna masu cinkoso daga Mina babban birnin jihar Niger. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana wannan rahoto kan halin da ake ciki a jihohin na Niger da Kwara. A jihar Niger Najeriya an samu ƙarin mutum guda mai ɗauke da cutar coronavirus. Bayan da dama can akwai mutane biyu ɗauke da wannan cuta a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da yaduwar cutar ta corona Alhaji Ibrahim Matane ya ce wanda aka samu ranar Asabar dinnan da ta gabata wani direban trela ne wanda ya fito daga Legas akan hanyarsa ta zuwa Kano. An dauki jininsa domin a ji gwaji sai shi ya samu ashe yana da wannan cutan. To dama yana kokarin zuwa Kano ne yanzu an sake dakatar da shi dole sai ya bi ka'idojin da aka ayyana. A halin da ake ciki dai ana ci gaba da samun tallafin kayan abinci a wannan lokaci na zaman kullan koronan da kuma ya rutsa da jama'a a wannan yanayi na azumin watan Ramadan. na baya-bayan nan shine wanda sanatan jihar Neja ta gabas Sani Musa 313 ya turo tawagar kayan abinci da suka hada da masara, shinkafa da sauransu Alhaji Abubakar Musa shine shugaban kwamitin tabbatar da raba wannan tallafi ga waɗanda ake bukata tallafin ya kai gare su. An kashe wajen miliyan hamsin. Da wanga kwamiti da muka kafa wanda ya zai bi kowane kaya zuwa local government nashi. In ba wani ikon Allah ba da mu samu nasarar wanga distribution din. To a can jihar Kwara kuwa mataimakin gwamnan jihar ne Mr. Kayode Alabi ya ce an samu ƙarin wasu mutane mutane uku da ke ɗauke da cutar ya ce ya zuwa yanzu adadin mutanen da ke ɗauke da cutar sun kai mutane goma sha biyu kuma dukkaninsu suna cibiyar da aka ware domin kula da masu cutar ta corona mataimakin gwamnan jihar ta kwara mr kayode alabi ya ce a ranar litinin dinnan ma'aikatan gwamnatin jihar kwaran za su koma bakin aiki sannan za a buɗe kasuwanni da ma barin motocin sifiri yin aiki daga karfe goma na safe zuwa karfe karfe hudu na yamma amma fa da sharaɗin sanya takunkumin rufe baki da hanci. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shirye-shirye na musamman na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja. Daga Jos Zainab Babaji ta aiko mana wannan rahoto. da ke nuna bukatar duba takaita hana zirga-zirga a tsakanin kanan komi a jihar ta filato Ƙungiyar direbobin sufuri a jihar Plateau ta buƙaci gwamnatin jihar da ta sake nazari kan matakin hana zirga-zirga a tsakanin ƙananan hukumomin jihar. Shugaban ƙungiyar direbobin sufuri a jihar Plateau, Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas, ya ce kashi 99 na 'ya'yan ƙungiyar na dogaro ne da abin da suka samu a kullum don biyan bukatunsu Mun goyi ba abin da gwamnati ce na tsare iyakokin jiha tun da cuta da aka samu daga wani jiha ya shigo jihar plateau sannan kungiyar direbobin nan a cikinmu akwai waɗanda sun samu kansu da nakasa da fuskan tuki sai in yazo zo tasha ya ci abinci to an zo an ce tashan ma mu kulle mun kulle tasha an ce kwanaki hudu ba mu aiki kwanaki uku mu fita mu aiki to a kwanaki uku ma yanzu an zo an daɗa rufe kofa an ce kamar mutumin da yake daɗin kowa na jos ba zai shigo terminus ba sannan mutumin da yake fancin daga daga fancin zuwa kanke kabir kilomita bai wuce goma sha biyu ba an ce ba zai je ba. to amma yanzu wani mataki za ku ɗauka. gwamnati ya kamata in za ta irin wannan ta nemi mu dole ta duba hannun jama'a za su shiga ta kalli abun da idon tausayawa ta ɗaga ƙafa. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana cewar ɗaukan matakin hana zirga-zirga a tsakanin ƙananan hukumomin don takaita yaduwar cutar coronavirus ne. with effect from 4th May 2020. There shall be no movement from one local government to another. Gwamnan jihar ta Plato ya ce daga ranar Litinin hudu ga watan Mayun 2020 ba zirga-zirga daga wata karamar hukuma zuwa wata, ko ma lokacin da aka sassauta dokar hana yawo ne, sai dai waɗanda ke gudanar da ayyuka na musamman Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce a yanzu haka an samu karuwar masu dauke da cutar coronavirus wanda suka kasance uku a jihar Plateau saboda bijirewa dokar da gwamnati ta sanya da al'umma ke yi. Babban abin da yake ci mana to a Koriya ba a doko jama'a an kai su kan iyakokin jiha ba. Ba za mu yi maganan an wuce da su ba. Da wanda yake daukan mutane ya kai su gurin da wanda aka bashi amanan kare bar mutane su tsallaka ko su shigo ba ba su yin aikin su duka a jihar nan gashi mun sami daga ba kowa za mutum daya za mutum uku ba san wannan za gobe za sami mutane nawa ba domin irin wannan kin ji da ga mutane suke yi tun da yanzu mun sami ƙarin mutane biyu suna da wannan cuta to idan aka zauna dole za duba meye ne kuma mataki na gaba idan ya zama na wanda za a kara saurara matakin da za a yi ma za a kara in an ce ma za a rufe jiyar ma za a yi. A daren yau litinin ne al'umman jihar plateau za su sake shiga dokar zama gida diris kamar yadda gwamnan jihar Simon Lalon ya ya ce al'umma za su rika fita a ranakun Alhamis zuwa Lahadi don sayan kayan abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainabu Abu mai tagwayen suna. Muryar Amurka majiya kwakwara ta labarai daga tushe. A jamhuriyar Nijar, Bankin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Nijar ya ƙaddamar da wani shiri na samar da ruwa ta hanya mai sauƙi ga al'umma. shugaban kungiyar fafutukar sama al'umma ruwa na kungiyar rajiya usman dambaji ya zanta da wakilinmu sole momini barma inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa alhamdulahi wannan shiri shiri ne mai kyau wanda idan an yi shi da ya kamata zai iya ba talaka dama ya samu ruwa a kusa kuma a hakacak masu tsafta gwamnatin niger tun bayo ya ce talakan niger sai ka sha litir dubu na ruwa zaka biya dala 27 a cikin famfo amma talaka bai cin wannan garabasa tun da bai da famfo a gidan shi zai je titi ya ɗauki ruwa inda wannan litir dubu kin zai tashi mishi kusan shi biyar yanzu a karan misali an ce za a sha ruwa ƙarshen ta wannan shan za a yi za ka same shi ne kusan shika hamsin to jika hamsin talaka idan ne zai ga shika hamsin na sefa ya jawo ruwa ya kawo a gidan da yake haya amma haka idan aka sake salo ya komo jika biyar jika uku gidan haya inda ke da kai mutum goma kowa zai dan shayo ya kawo don ya samu ya ci umarni wani abin da gwamnati ke yi gwamnati nijar ya ɗauki alkawalin zai ba kowa dan nijar ruwa a mara ko a ƙauye zaka kunna famfo ya ce a ƙauye ko a maraya ya sha a cikin rahusa kan nan kan dubu talatin to amma a yanda ake tafiya wannan ba mu ga alama kwalliya su tafiya kudin sabili ba wannan kudirin majalisar ɗinkin duniya ne kenan eh da kudirin majalisar ɗinkin duniya kuma hannu da da constitution na ƙasa suke faɗawa tunda kaga Niger tana cikin ƙasa ce wadda ta sa ruwan sha iya cikin constitution kamar dole ne a ba dan Nijar ruwa ya sha ya zama duwa ne wannan duk hakkin dan adam ne a baka ruwa ka sha alhamdulillah Nijar tana bakin kokari da a ba talaka ruwa a cikin rahusa me yin saran da aka dauka yanda ake ana yi talaka har abada ga cewa moriya wannan gara basar gwamnati ke bashi sai su yi an ka dauka yau an ce ana gayyasawa famfuna a gidaje ka je ka diba gani wanda Allah ya ba hali iya da gida bakin daji zai biya a ta a sami shi talakan da yake nan iya kallo tun da bai da kodira bai iya ruwa ya sa a gidan shi kaga watsar da ake ciki an bayyana cewa bankin duniya na cikin wannan sabon tsari ko kuma shiri da za a tafiyar da shi a tsawon watanni abin zai iya tafiya kamar yadda ya kamata ku ta yadda masu karamin karfi za su amfana da wannan shiri ai shekara ta 20 an ance maka harkar ruwa a niger bankin duniya ne ke baya kullum su ne ke tallabawa dan a ce an samu ruwa shan talaka amma ai bashi ne wannan to shi ne muka ce da matsaya muna cin bashi jikoki jikokin mu suna biya kullum muna addu'a bashi gara mu kara ma masu bannan ruwa masu hannu shuni ruwa kuɗi don a samu kuɗi a gare su amma talaka sa ya sha idan mai kuɗi biya biya ba ruwa tsada ya za a yi a ce dan Allah annabi ana son a yi gaskiya talaka ya biya kuɗin ruwa daidai mai kuɗi ya biya ruwa daidai bai kamata ba yau an kare masu kuɗi sun yi ɓannar ruwa su ne ke wankin motoci su ne ke wankin flowers su ne ke kai dai abubuwa ga su kara zube su ne ke shi ya kamata masu cikin harkar ruwa a diba a gani da za a iya ɗauko hakkin talaka a cikin mai kuɗi don a samu talakacin moriyar wani abu. kar a shafa'a ana sauraron shirye-shirye na musamman ne daga muryar Amurka daga nan mu na Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Maza da mata mu farka wayar da kai mi wa juna mu yi hattara da corona virus kar ya zama fitina wa ƙasata. Allah ya kare mu ya kare ƙasar mu daga wannan muguwar ciwo. gaskiyar magana tabbas kiwon yana da fila ina kiran jama'ar birni ƙauye mu tsaya mu kula mu tashi tsaye mu kiyaye kar kiwon yayo illa madalla. Binta S. Yaro daga Washington DC. Shigo ki kawo mana shirin kina a daina shan kwaya. Mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. kar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai jama'a barkanku da warhaka mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya binta esiyar ce jagorar wannan shiri da ke da nufin faɗakar da ku a kowane sati kan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma to kamar yadda wasunku suka ji a baya Mun yi hira ne da Zainab Ujudud Sharif wacce kwararra ce a game da harkokin da suka shafi magunguna musamman miyagun kwayoyi akan yadda wannan annoba ta shaye-shayen tafi yaduwa a arewacin Najeriya. A wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya da tattaunawa tare da Zainab Ujudud Sharif domin samun karin bayani akan matakan da ya kamata al'umma ta ɗauka. bari mu koma Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Zainab Ojudud Sharif. An ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan da ake ce ma hucin koken. ko kuna da wani labarin <laughs> Hucin koke irin fake one ɗinsa ba mai daidai mai tsananin mai koken ɗin ko tsananin koken ɗin yana da tsada amma sai aka je aka yi jabinsa to shi ne ake sayarwa dai suna nan zaki ga waɗansu unguwanni ma ko nan musamman abuja na ji an ce area one na ji an ce wani ma a can bangaren wajen gudu ga makabarta kallon makabarta wani wani wani za ki hau wani rock ki je can wai kawai ga su nan ana sai da su to amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin kano ta tashi tana yaƙi nan na gani a tv ana nuna yadda suke zuwa gida-gida to wannan mai yaƙi ba haka ba muna daɓa cikin wuta wuka 'ya'yanmu mu za su zo su samu kuma yanzu muyi yara ka tashi a ce yaran ka ko a ce 'ya'ya sun zama 'yan kwaya kansu ya fuske to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari kuma musamman gaskiya ana kokari kin ga matan gwamnonin na arewa su goma sha tara din nan sun tashi a tsaye dole mu gode musu mu daɗa ba su shawara mu daɗa ce musu su ci gaba da wannan yakin kuma abin da muke fahimta mun akwai abin da muke ce rehabilitation centers inda 'yan shan magungunan nan akwai bincike akwai dokoki akwai abin da aka yi na convention na cewa duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne to mu ɗauke su a matsayin marasa lafiya kin san yanzu da sai a kama su a ɗaure su a ce musu ba daɗi ba shi ne daidai ba to wace hanya za a bi a shawo kan misali a ce ɗa yana irin wannan abin kai uwa ka gano a cikin gida eh. me zaki na ɗaya ka rungume shi ka rungume shi don bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya ka rungume shi ku zauna ku yi shawara ku taimaka mishi shine bature yake ce show love show concern a rungume shi a ce to ya za mu taimaka maka sai a matsalar ka sai kuma a duba bangaren yaya ina ne asibitin da za a je da za mu je a nemi taimako ai wannan da batu da muke cewa rehabilitation therapy ana baka magani ana gaya maka a hankali ana nuna maka ta bangaren addini ta bangaren fadakarwa kuma na neman sana'a yawancin su ba sa komai wannan yaƙi ba wai yaƙin cewa daina shan kwaya ba ne abin ne yana da bangare da yawa ta bangaren treatment da za a rika baka magani ta bangaren social aspect da za a rika faɗakarwa ta bangaren addini a samu masu addini suna gaya masu ta bangaren ma har bangaren motsa jiki shine muke ce all encompassing shine muke ce value chain for treatment of these cases like that to wannan taimakon da za a yi a 'ya'yan namu kin almajiran nan namu da suke titi hajiya almajiran nan namu na ce ba wai mun ce kawai ma masu kuɗin ba ne almajiran nan kin gan su in kin ga waɗansu su da kashi hajiya ni abin na kasa ce kuma arewa ne abin na koda mun rai ki ga ki ga yan arewa ki ga almajiran nan a titi suna bara kina kallon waɗansu kin sa abu ya suke mu kira gwamnoninmu dan Allah dan annabi su san yadda za su yi da 'ya'yan nan da suke titi almajiran nan ya za mu yi da su ne ko ina kika tsaya za ki ga sun zo miki rajab ko a kano kina kin tsaya da motaki? ki ca sun miki aka to wannan in ba mu tashi yanzu ba mun yi rigakafi gaskiya ba daɗi so muna muna neman mu gaya gwamnoninmu matanmu ke yadda na gaya miki iyayenmu da kuma ku musamman ku masu faɗakarwa ku masu labarai ku da ake ce muku su journalist ne su menene da Allah ku taimaka yakin na kowa ne duk inda za a je a faɗakar mu kuma mu da muke da ilimin ta ɓangaren wannan mu ce ga fa'ilar wannan magani gashi yanzu na gaya miki shekaran jiya muka je gurin DG Nafdak ta ce yanzu za ta je ko ina a je ana zancen sensitization ana faɗakarwa za ta je borno za ta je lagos kuma za ta nemi matanmu a bi ta a cikin kungiyar da za a je ana faɗakarwa yanzu ya zama kowa yakin kowa. To jama'a lokaci ya yi halinsa da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Madina Dauda wakiliyarmu a Abuja sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen haɗa sauti ni Binta S. Hero da na haɗa wannan shiri da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ba da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya kakanka ba ya sha ba. Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Kafin sharhin jaridun Najeriya kuma ga darussan Ramadan. Musa piero ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancinta a gare ni gaskiya yana da daɗi sosai sosai muhimmancinta a gare ni. Yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikinsa gaskiya akwai halayenmu a ciki da ba su da kyau karka ce wai za ka ga laifin kansila ɗan majalisa gwamna shugaban ƙasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko kwamishina kana da laifi tsakanin ka kai da ka ko da sauran concept ɗinka kana da laifi haka gwamna ma ta su ka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafen luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shi ne fa zai kai mu tudun na ira a halin da muke ciki muryar Amurka ake sauraro baban gida Jibrin shigo ka kawo mana shirin sharhin jaridun Najeriya. sauran jaridun najeriya za mu fara ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu aka yawan masu dauke da cutar coronavirus a najeriya sun kusa dubu biyu da dari biyar sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka an rufe majalisar dokokin jihar nasarawa bayan da aka gano daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar ya rasu ne sakamakon kamuwa da cutar coronavirus jaridar ta bayyana cewa yanzu haka dai kakakin majalisar dokokin da dukkanin yan majalisar da sauran ma'aikata ma'aikata sun keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu domin tantance ko suna dauke da wannan cuta su ma ko kuma a'a ita kuwa jaridar the nation ta bayyana cewa yanzu haka wani basaraki a jihar zamfara ya rasu wato sarkin kauran na moda a jihar ta zamfara alhaji muhammad asha ya rasu ne kuwa a babban asibitin jihar ta zamfara da ke birnin gusau a inda aka keɓe shi inda kuma ke jiran sakamakon nazari da ake yi game da ko rashin lafiyan yake fama da ita tana da nasaba ne da cutar coronavirus har yanzu muna jaridar ta the nation inda ta ruwaito gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad na cewa amfani da maganin chloroquine na taimakawa wajen samar da lafiya ga masu dauke da cutar coronavirus a cewar gwamnan na bauchi dai amfani da kwayoyin maganin chloroquine sun taimaka wajen warkar da akalla mutane shida masu dauke da wannan cuta a jihar bauchi sai kuma jaridar the punch na cewa yanzu haka dai cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a nigeria ncdc ta bayyana damuwanta ko fargaba game da matakan da ake ɗauka yanzu na barin al'ummomi su fito domin ci gaba da gudanar da harkokinsu a jihohin lagos ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja dokar da kuma za a sassauta tun daga yau litinin jirgin da point ta ruwaito babban daraktan cibiyar da ta shikwe hekwezu na bayyana fargaban yadda ake ci gaba da samun karuwa masu ɗauke da wannan cuta ita ma jaridar premium ta bayyana cewa yanzu aka dai allah yawa sarkin rano alhaji tafi da abubakar rasuwa za mu sami koma jaridar da nation jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya naɗa ya vice marshal muhammadu alhaji muhammad mai murabus a sabon babban darakta na hukumar bada agajin gaggawa a kasar shi dai sabon babban daraktan ya mai gurbin injiniya mustapha mai haja babin ya jibrin murya amurka daga najeriya da wannan don kawo karshen shi wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina da na gabatar ya muku sallama da fatan zamuni lafiya salamu alaikum Bonjour au micro Idriss